jama'a masu kallo da saurare mu baba Chinedu Ogorogodo I don't come back this time around I don't want long turanci I will go straight to the point idan mutum ya san zai yi takara abun da bai zai iya ba a primary me za ka je kuma ka tafi takara nan gurin kuma ka dawo gurin da ka bari ka ce lalai wannan sai an baka wannan wani da siyasa ne I am calling on my own party APC kada ku ya dafa Kada kuyadafa kucheza kuanshima anshi wanataka radhi haifa. Mu za mu fedi gaskiya zamu magana. I swear to God ba sai machina ba. I've never met him before. But wani abu da yana faruwa we need to talk. Shi ne yasa mu aiki mu magana. Wani abu uh, Senate President ya tafi takara uh, shugaban kasa bai samu ba to ya hakura mana ya bari yan kafa gwamnati ya nemi wani abu kuma wannan ya nema ya sha wahala ya nemi eh, position nashi sannan kuma a ce wana sai an dawo dole sai ya doka ya ba wani an tabi haka in haka ne to shikenan ba wani wanda zai kara zuwa an cire ma na kasa hop wani yana so ya taso ya zo ya nema wani abu amma za a cire mishi hop mutum da ne zai ta yi haka ko haka ake mulki kuma kowa ya kai ne kai ma mutanen ka what did you do for them what did you do for them to say you must come back you must continue idan mutum ya yi wani abu kirki abun a zuwa gani mutane shi za su fito su yi tururuwa su ce ba mu yarda ba dole a ba shi ya ci gaba a bari mutane su yi mana gani an ga mutane sun ce ya ci gaba ne wani rin rayuwa ne wannan tun da dai na nan Allah ya sa ya ci primary a bari mishi primary na ci ya je ya yi contest idan ya ci idan bai ci ba an gani da yi amma ba zai yiwu ba irin wannan na faruwa muna gani kuma mu da muna da baki magana a ce ba za mu yi magana ba Wallahi Talahi Bensin say Ba. I've never met him before. I don't know him. But we need to talk because we are talkative. That's all. Aberi Martina Dita Kanshi. Uh, Mr. Senate President, muna yi patan alheri. Daga nan guri tambaba ka san babba position kwani la lamu. Amma ka hakura bari ma I'm calling one my party o. Oh. No con mess up. To doke abun da wani ya ci mu yi ba dede ba za mu yi magana a nan da fiye ya you must stop lokacin magana ne ya zo za mu yi magana wallahi ba wani abu da zai ana yi magana thank you very much